ɗanci boy recording ba zan rabu da ke ba masoyiya ta kaunar ki ce a raina da nake karya bangare da dama naukan kiya fi girma da zaki bani dama faɗi zirina ban zo da dukiya ba ban fita rai da ke ba so na za shi ba ke zama mallaki na san ki na sa na ko a dare da rana ki zan uwar gidana shi ne a na ga duniya da faɗi

ce jim kaɗan daga eh, zahira eh, a mafarki na, sai da ke zan zauna in ji daɗina zuciya ta sa maka suna na zo mu mahuta a gidan gona babu ce ba labariya zama karkona inda rai rai kwai ki ji take na ce na faɗa sai da kai sai da kai na jaddada in babu ce babu ne kin saniya dukan jikina na ka dai